bayan ziyarar da shugaba paul biya na ƙasar kamaru ya kawo a najeriya inda suka gana tare da shugaba muhammadu buhari ƙasashen guda biyu sun ɗauki matakan ƙara danƙon zumunci ta fuskar tsaro da cinikayya da kuma zamantakewa tsakanin su inda tuni aka rataba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyi da ƙasashen biyu suke ganin cewa idan aka aiwatar da su sha'anonin da ke gaba za su inganta ta fannin tsaro da fannin cinikayya da kuma bunƙasa tattalin arziki ga malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati da ƙarin haske akan muhimman batutuwan da wannan rejejeniyar ta tabo a ƙarshen wannan ziyara ta kwanaki biyu da shugaban ƙasar kamar ya kawo a najeriya an jaddada yarjejeniya tsakanin najeriya cewa su karfafa tsaro saboda ana da riba da amfani zuwa yanzu ta irin haɗin kan da aka samu Ya a ƙarfafa wannan musamman don yaƙi da ake da ta'addanci a tafkin da can da ɗin nan. Tsakanin kamar kai ne kuwa godiya ne wa tsoron murna. Sannan akwai ita kanta kamar maganin iyaka da ake zama nufafin jirgin da ke ganawa tsakanin Najeriya da ke boda ta Najeriya da ta Kamaru. Wanda yake abu ne mai kuma yana ɗaukar lokaci saboda da an yi an fi zuciya ne ba da haka ba sai rage fati akwai abubuwa na kasuwanci da aka nemi yawanci tsakanin najeriya da yan kamaru ciniki ake yi wanda ba da ba ce ya saba ka'ida ba ba sai kamar babu gwamnati a ciki babu wato dangantaka kasa da ƙasa a harkar kasuwanci musamman wani yarjejeniyar da aka shi ne yanzu haka ɗan kasuwa na kamar da na Najeriya domin za a kafa musu wani daure na wanda za su dinga zama kuma wannan taro a nan buje za a fara yin sa to kuma ka san akwai 'yan Najeriya kamar wajen mutum dubu sittin da biyar yawanci yara da mata wanda ya ce nuna zai fara ya koya su cikin kamaru wanda ke ita kasar kamaru ta yi muhalli ana yin ciyar da daidai gargaɗi shi ma ne mai cewa nan da wata uku haka za a zauna tattauna yadda za a shirya da za a gaba na da ƴan uwan na To game da wannan tafki na Chadi an daɗe ana ta ƙoƙarin duba hanyar da ƙasa da ƙasa za a farfado da shi domin samar da aiki da kuma raya al'ummar wannan yankin. ko wannan yarjejeniyar ta taɓa wani abu da zai karfafa wannan mu'amala da ake fatar kasashen afirka na yamma masu hada-hada a wannan tafki na chadi za su taka wata muhimmiyar rawa to na farko dai dama maganar su kasashe duka guda biyu sun amince da cewar wato kekashewa bushewar da tafkin chadi wanda yake yanzu kashi goma bisa ɗari ne na girman ya rage babu ruwa shi ne ɗin a ba'isin duk wata fitina da ake fama da ita da talauci da babu da yawan ma tashin mutane daga wannan yanki suna nausawa su tafi turai neman abinci ko neman abinci saboda haka duk da bukatar cewa a yi kokari a farfaɗo da rayuwa bunƙasa harkar tattalin arziki wannan kuma sai an fara kaskasa abubuwan jirgin jama'a kamar irin ta harkar wutar lantarki tituna da ba da ruwa da sauransu kasashen duka sun ce wasu iya kokarin su da haɓaka rayuwa a wannan bangare. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana ƙara haske akan yarjejeniyar da aka sanya hannu tsakanin Najeriya da Kamaru a ƙarshen ziyarar da shugaba Paul Biya na ƙasar kamaru ya kawo Abuja, Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.